قد كان يقول لأصحابه إني أريد أن أخرج إلى أصحابي سليم القلب وسلامة القلب يا عباد الله بمراعاة أمراض القلوب وأمراض القلوب كثيرة جمة يا عباد الله وهي مع ذلك خطيرة وهي بيان لمدى ضعف إيمان المرء وقلة تعلقه برب العرش وعدم التعلق والمعرفة بأسماء الله وصفاته جل وعلا إن أمراض القلوب هي الحالقة للدين ومنقصة لطيب العيش في هذه الدنيا وتبعد المرء عن التعلق بالآخرة فإذا كان هذا أمرها قال المسلم العناية بتشخيص أمراض قلوبه والسعي في علاجها وهذه الأمراض كثيرة يا عباد الله ومن أكبرها الرياء فالرياء محبطة للأعمال وتجعل الإنسان خاسرا يوم القيامة وإنه ليأتي بالأعمال كالجبال ويجدها هباء منثورا وعلاج لعباد وعلاج الرياء يا عباد الله بتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة والعمل بمقتضى العلم من أمراض القلوب يا عباد الله فقد فشى وانتشر في هذا الزمن والعجب بعضهم يتعجبون ويتفاخرون بكثرة الأموال والأولاد كما قال الأولون نحن أكثر أموالا وأولادا وبعضهم يتباهى بالمال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وهذا الداء قد سرى في كثير من أطياف الناس فمنهم العلماء ومنهم العباد وأرباب الأموال والمناسب وعلينا يا عباد الله بعلاج ذلك ومعرفة بأن كل نعمة ونعمت بها فإن ذلك من الله وما بكم من نعمة فمن الله فإذا شكرت نعمة الله زادك الله نعمة أخرى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والحقد يا عباد الله والحقد والحسد يا عباد الله من أمراض القلوب وهذا المرض الذي أخرج إبليس من الجنة بحقده على آدم وحسده له حتى قال خلقتني من نار وخلقته من طين فهو بطر للحق وغمط للناس وكذلك الحقد فدعاة للغضب الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب وكذلك حب الدنيا من الأمراض الذي يكثر بين الناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس والله سبحانه وتعالى قال لنبيه وللآخرة خير لك من الأولى ووصف الله هذه الحياة الفانية التافهة بأنها بأنها فانية ووصفها بما لا يبقى وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقي الكافر منها شربة ماء فقسوة القلب يا عباد الله من أمراض القلوب فكم من قلب فكم من عين دمعت لأجل الله وللتفكر في لقاء الله والخوف من جرائم ما قام به الإنسان فالقلوب قد قست كما قست الأول ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم والغفلة يا عباد الله من أمراض هذا اليوم فكثير منا غفلنا أما لأجله خلقنا فإننا خلقنا للعبادة ولم نخلق عبثا ولو خلقنا عبثا لكان الأمر غير ذلك لكننا خلقنا لأمر جلل فإننا سنسأل عن كل ما قمنا به في هذه الدنيا وبعد هذا هذا السؤال يكون الحساب وبعد الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار عباد الله إن علاج هذه الأمور بالعلم النافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاه في كتاب ربه سبحانه وتعالى والبعد عن هذين الهديين هدي الكتاب وهدي السنة مدعاة للوقوع في أمراض القلوب وأمراض القلوب منخصة لهذا العيش فالإنسان يعيش في هذه الحياة عيشا نكدا ثم هو في الآخرة يحشر أعمى قال رب لما حشرتني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى عباد الله علينا بتشخيص هذه الأمراض ومراعاتها ومتابعة قلوبنا حتى نكون على نقاء لأن الآخرة إنما يتقبل الله ممن أتاه بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم سلم الله قلوبنا من, من هذه الأمراض وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka bayan Allah mu kiyaye Allah mu tsoron Allah mu sanya sha a dukkan al'amuranmu da muke aiwatarwa domin Ubangiji mai tsinkaye ne zuwa ga abin da yake cikin zukatanmu ku sani kan cewa ya bayan Allah hakika ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya halicci cututtuka na jiki wanda suke kama gabbai haka kuma akwai cututtuka wanda suke kama zuciya cututtukan da suke kama zuciya su suka fi hatsari sannan kuma su suka fi hallakarwa sannan kuma su suka fi tabar da ɗan adam a duniya da lahira waɗannan cututtuka na zuciya suna da yawan gaske kuma suna da hatsarin gaske waɗannan kuma idan mutum ya zamanto ya kamu da cututtukan zuciya wannan yana nuna karancin imanin mutum da karancin saninsa da girman ubangiji subhanahu wata'ala da kuma rashin yin aiki da sifofin Allah da sunayensa wanda mutum zai hange su ya kalle su wanda za su kara mar imani a cikin zuciyarsa su kuma ƙara samar ya nisanci abubuwa da yake yi wanda ba daidai ba mutaniya bayan Allah cututtukan zuciya su ne masu askewa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya siffanta ɗaya daga cikinsu. su yace askewa suke tatas sabai suke cewa aske gashi yace a'a ba aske gashi ba yana aske addinin mutum ne ya zamanto mutum babu addinin addinin ya tafi baki ɗaya banda wannan waɗannan cututtukan masu gurɓata jin daɗin rayuwa ne na duniya sannan kuma suna nisanta mutum ka mutum ya ta'allaka da lahira wannan ya sa cewa ya zama lallai a kan kowane musulmi ya zamanto mai lura da waɗannan cututtukan mai ƙoƙarin bibiyarsu mai ƙoƙarin ganin cewa wanne ne ya ƙaru a cikin zuciyarsa kuma wanne ne yake buƙatar a magance wanne ne kuma ya ragu a cikin waɗannan cututtuka bayan Allah na ƙwarai sai da suka bibi irin waɗannan cututtukan ɗaya bayan ɗaya mutum ya sanya wannan a gaba ya ce cuta kaza me yake damuna kan wannan cutar yadda ka san muna yi a asibitoci mutum ya je laboratory a je a gwada cutarsa a ce a yan sukarinsa ya hau ko kuma sukarinsa ya yi ƙasa jininsa ya hau ko jinin ya yi ƙasa idansa ya ragu ko idansa ya zamanto ya samu matsala kamar irin wannan haka suke wa cututtukan zuciya domin su san a ina suke kuma me ya kamata su gyara waɗannan cututtukan ya bayan Allah suna da yawa sosai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kuma sun zo a cikin alkur'ani magabata kuma sun yi mana bayani dalla dalla yadda za mu gane amma saboda yawansu za mu faɗi kaɗan daga cikinsu ba dan komai ba sai mutum ya zamanto ya duba ya ga a ciki wanne fada a ciki yana daga cikin mafi hatsarin cututtuka akwai cutar riya riya mutum ya yi aiki aikin nan na Allah ne amma ya yi ƙoƙarin sanya rabon wani a cikin wannan aiki na Allah mutum zai yi sallah saboda Allah amma zai tsawaita saboda waɗansu suna kallonsa wanda da a cikin ɗaki ne shi shi kadai ba haka zai yi wannan sallar ba ko kuma ya zamanto yana yin karatu ya zamanto karatun nan in ya ga waɗansu ya zamanto ya canza yanayi domin ya birge su wannan riya kenan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin hadisi kudsi duk yayin da mutum ya haɗa shi da wani ko mai kankantar wannan haɗawan ubangiji ya fita daga cikin wannan al'amarin kuma ita riya wato haɗe ayyuka take sai mutum ya haɗe da ayyukansa ba a masu wato yawan su ya kai amma ranar alkiyama sai da su haba an mansura sun zamanto wato iska a bar shekewa ta yi daga-daga babu amfani a wannan girman aikin nata abinda yake magance riya shi ne mutum ya yawaita wato kokarin tabbatar da tauhidi a cikin zuciyarsa ya tabbatar da aƙidar musulunci a cikin zuciyarsa ya yi aiki da ilimin da ya zamanto ya koya ilimin da yake nuna mar cewa Allah shi ne mafi girma yayin da mutum ya san Allahu akbar sai zamanto duk wanda zai burge ɗazu ne sai zamanto ƙoƙarinsa burge Allah ta wani wancan ya yi farin ciki ko ba yi farin ciki ba shi dai ƙoƙarinsa da burinsa da fatansa Allah ya yadda ko da ko duk ragowar duniya za zamanto ba su yarda ba shi yasa wani yake cewa falaita ka tarba wal anamu ghidabu da ma a ce kai ka yadda wato ubangiji kenan kowa ma yayi fushi wannan ba damuwa ta bace amma inda ya zama to ubangiji yayi fushi da duk duniyar nan sun taru sun yi farin ciki to wannan shine mutumin da ya asara wanda ya zama to ya tabe wannan cuta ce mai girma ya kamata mutum ya rinka duba an ya aikata aiki ya ga cewa dan waye yi akwai rabon wani wanda ya shiga cikin wannan aikin koko babu abu na biyu shine ujbu wal hasadu al'ujbu mutum ya ringa jiji da kansa jiji da kai wani lokaci mutum ana gadar masa da su ne ta hanyar iyaye ko ta hanyar asalinsa ko ta hanyar wani abu makamancin haka shi yasa waɗancan suke cewa nanu aksaru amwalan wa ulada mu muka fi yawan ayaye mu muka fi yawan dukiya saboda haka me za a gaya mana mu nan mu ne yasa waɗannan mutane guda biyu wanda suka zo a cikin suratul kafi ɗaya yana tattauna da ɗaya ɗayan ya kalli ɗaya a kan cewa yana jin cewa shi ya isa yana ce mar ana aktaru min kamalan kai ka san na fi ka yawan dukiya wa azu na fara kuma mutane na dangi na sun fi naka ƙarfi sun fi naka yawa sun fi naka komai da komai saboda haka kai waye wanda kalma ce da yanzu ta fara yawaita ko ka san ni waye kai da kake mun magana ka san da wa kake magana wannan ba komai bane ce al'ujubu girman kai da ganin cewa mutum shi wani ne alhalin ko shi bawa ne daga cikin bayin Allah malamai suna daga cikin wanda sun fada waɗansu sun fada a cikin wannan wanda suke yawan bauta suke ganin cewa Allah ya shirar da su kan hanyar daidai akwai wanda sun fada akan wannan ma'abota dukiya sun fada cikin wannan alhalin kuwa duk abin da kake gani na ni'ima an na dukiya ne ko yawan 'ya'ya ne ko ƙarfin ilimi ne ko kuma yawan ibada ne ka sani kan cewa wannan ni'ima ce da Allah subhanahu ta'ala ya baka in ya so lokaci ɗaya sai ya ɗauke wannan abun kuma kun min ni'matin wa min Allah ku sani cewa duk wata ni'ima da kake ganin kana da wanda za ka yi fariya ka bugi ƙirji a kai to wannan daga Allah ne idan kuma ka gode masa layin shakartum ka gode masa ka nuna cewa daga wajensa wannan al'amarin yake to ubangiji subhanahu wata'ala sai ya maka idan kai masa girman kai ka nuna cewa kai wani ne ubangiji subhanahu wata'ala sai nuna mutum iyakarsa babban malami da ya rubutu akan wannan bangaren al-imam ibn hazm al'andalusi Allah ya rahama. yana cewa yana tuna wani malaminsu malami ne gangaren na faɗa na nuna wa kowa ya ce ubangiji subhanahu ala da ya so ɗauke ilimin teku ya shiga ruwa zai je wani gari daga wani gari zuwa wani gari wannan tambal-tambal ɗin ruwa da kuma abin da ya kai ya kawo ya ce komai aka shafi a kansa ya ce wallahi alifin ba'un sai da aka dawo da shi ana koya mar alifin ba'un wannan kuma ba wani abu bane a wajen ubangiji subhanahu wata'ala bai kai yanayin da zai zamanto a kibta ido a dawo da idan ba ubangiji zai iya daukewa to an dukiyar ce ko ilimin ne ko yawan bautar ne ko wani abu da ya kama da haka daga cikin cututtukan zuciya ya bayan Allah akwai girman kai da hasada girman kai da hasada na ɗaya daga cikin manya-manyan cututtuka girman kai na daga cikin abin da ya fito da iblis daga cikin aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la yadkhulul jannata ba zai shiga aljanna ba man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr wanda daidai da kwayar komayya akwai a cikin zuciyarsa na girman kai wani mutum ya ce ya rasulullahi ɗaya daga cikin mai yana son ya ga rigarsa mai kyau ya ga takalmi mai kyau wannan ma yana cikin girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la baya cikin girman kai inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau abinda ake nufi da girman kai a musulunci wa batrul haqqi mutum a gaya mar gaskiya ki karba saboda ya rena wanda ya faɗa ko kuma yana ganin yana wani mukami wa ghamtun nasi da yi wa mutane kallon biyu aho da raina mutane da yi musu kallon wato ba su isa ba wannan su ne girman kai mutum ya sani kan cewa idan ya sufanci da wannan to hakika ya sufanci da irin sufar iblis kuma hassada ita ma tana ɗaya daga ciki ba yanayin yadda ake bayani a nan ba hasada a musulunci ana nufin cewa mutum ya rinka buri Allah ya ba wani ni'ima Allah ya sa wannan ni'imar Allah ya gusar da ita Allah ya sa ya rasa idan mutum wannan ya fada cikin matsala ko a kasuwancinsa ko a wani tuntuɓe da ya yi in a karatunsa ya rinka murna a ce alhamdulillah Allah ya sa ma ya ƙara yin wani tuntuɓen da ya fi haka wannan hassada ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa hasada na aske addini kamar yadda ka san wato wato wuka wato reza na aske gashi saboda haka mutum ya yayi hasada domin da hasada aka fito daga aljanna da girman kai aka fito daga aljanna daga cikin cututtuka wanda sun yadu suna kuma ƙara yaduwa shine san duniya mutum ya zamanto ya ta'allaka da duniya ta'allakar da har ya fara manta da lahira wannan cuta ce mai girma take cika shiga cikin zukata mutum ya zamanto ya damfaru da abin da yake duniya ya manta abin da yake lahira mu sani kan cewa an halicce mu ne dan lahira ba an halicce mu dan duniya ba ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana misali daban-daban ayoyi daban-daban domin yayi mana misali cewa rayuwar wannan duniyar kamar mutum ne ya shuka shukar ta fito shukar ta bushe shukar ta zamanto kamar ba ita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sifanta mana zaman mu a wannan duniyar yace kamar mutum ne yana balaguro zai je wani wani gari mai nisa sai ya zaman to tafiya ta yi tafiya sai ya zo wata gindin wata bishiya sai dan huta dan ya ci gaba da tafiyarsa wannan hutun da mutum ya dan tsaya shine iya abin da mutum zai yi a duniya da ce mutum zai shantake ya miƙe kafa ya ne ciya zai shekaru a wannan to hakika wannan ya nuna saukin hankalinsa ya nuna cewa bai san dalilin abin da yake kai ba shi yasa ubangiji ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lal akhiratu haqiqa lahira ita tafi maka alkhairi akan wannan duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a wannan duniya ya rayu har ya zamanto yana kwanciya akan karauni falle wannan karaunin ya zamanto da alama da shata a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara masa komai ba sai ɗaukaka bai ƙara masa komai ba sai ƙarin daraja bai ƙara bai rage masa komai a jin daɗin wannan duniyar ba domin duk wani wanda zai ji daɗi a cikin duniyar nan ko koma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sani kan cewa daga cikin cututtuka ya bayan Allah akwai ƙeƙashewar zuciya zuciya ta zamanto ta ƙeƙashe mutum ya zamanto baya ina tuna yaushe ne ya yi kuka saboda Allah subhanahu wataala ya zamanto ya karanta alqur'ani ya sauke ya sauke ya sauke amma hawaye bai dugo masa ba ya yi sallar dare ya tashi ya yi tahajjud ya yi tarawihi hawaye bai zo masa ba an yi mar wa'azi an yi mar wa'azi na lahira yaji hawaye bai zo masa ba wannan kuma kwakin ahlul kitabi ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana ya ce kar mu kasance kamar ahlul kitabi wanda bayan tsawon lokaci sai zamanto ƙasar qulubuhum wa qala alaihimul amad lokaci ya tsayi tsayi ƙasar qulubuhum zukatan saramantu ta kekashe ƙeƙashewar zuciya Saɓanin ɗabi'ar annabawa ce annabawa idan ya zamanto sun ji ayoyin Allah sai zamanto hawaye ya zo musu kifa suna sujada hasali wanda suka zamanto ba musulmi ba amma sun san Allah wanda daga cikin nasara ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana wa idza sami'u idan sun saurari ayoyin Allah sai ka ga fuskokinsu suna zubar da hawaye saboda abin da suka sani na gaskiya al'amar da ke nuna cewa mutum zuciyarsa ta ke kashe tana nuna cewa imaninsa ya yi rauni sanninsa da Allah subhanahu wata'ala ya yi nisa saboda haka mu rinka bibiyar zukatanmu mu ga iya nisan da zuciya ta yi daga Allah subhanahu wata'ala gafala na ɗaya daga cikin cututtukan zuciya wanda zamanto tana yaduwa tana ƙaruwa. musamman a wannan zamani namu gafala mutum ya zamanto abinda ba shi aka halicce shi don shi ba ya fi ba shi muhimmanci wani yana yin ludo wani yana yin karta wani yana yin game wani yana yin kallon series wanda zai dau awoyi da yawa wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ce ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas ni'momi guda biyu mutum zai cizan dan yatsa a kansa mutane da sai sun yi cizan dan yatsa a lahira as-sihhatu lafiya falfarawo da rarar lokaci da kake da su saboda haka mutum ya duba gafara ne mutum ya duba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan aka zo aka zauna majalisi da shi sai aji yana ta yin istighfari yana tuba zuwa ga Allah yana istighfari yana tuba zuwa ga Allah da ya zamanto aka tambaye shi sai ce innahu la yughanu ala qalbi wani lokaci zuciya ta takan ɗan, tafi wani waje kaɗan ta dawo to dalilin da yasa kan yi istighfari kenan a lokaci ɗaya sai su kirga istighfari saba'in wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi ina kuma ga mu wanda abubuwan da za su sanya mu shagalta mu gafala yawaita suke da karuwa ya bayan Allah cututtukan zuciya bibiyar su ake shi yasa babban malami ibnu Hazmin da ya tashi akan wannan sai bibiyi zukatan zuciyarsa bayan nan ya rubuta littafin al-akhlaq wa siyar fi mudawatin nufus yi wa zuciya wato jinya har ta warke domin idan mutum bai bibiya ba bai san iya nisan da ya yi ba idan mutum bai diagnosin ba to bai san iya lalacewar da ta yi ba kar alkiyama sai mutum ya je sai je tarar cewa bai zo wa Allah bai kalbin salim ba domin ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wato wato gyararriya wanda ta zamanto kubutacciya wanda ta zamanto Allah subhanahu wataala take tunawa Allah ya gyara zukatanmu Allahumma inna nas'aluka Allahumma in Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha afafa إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى afafa والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تستجيب دعاءنا اللهم أن تشفي مرضانا أن ترزقنا وترزقنا البركات في كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا